يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 26 ga watan ramadan hijira na da shekara 434 daidai da hudu ga watan takwas shekara ta 2013 za mu gabatar da bayani kashi na biyu akan aya ta uku ta suratun ma'ida insha Allah darasin yana karantar da mu matsayin basmala a yankan dabba Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu matsayin bismillah a lokacin yanka dabba ka sake maimaita wannan aya hurrimat alaikum al-maytah hurrimat alaikum maytah wa ad-dam wa lahmul khinzir wa ma Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ku ta suratul ma'ida zai kasance ne akan matsaloli guda hudu insha Allah ta'ala matsala ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin dukkan wata dabba wanda ya siffanta ta da cewa uhilla li ghairi Allah bihi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به duk wata dabban da aka kira sunan wani wanda ba Allah ba wannan dabba a lokacin yankanta cin naman ta haramu ibn kasir a fassara wannan aya yana cewa ma biha fa kira alaihi ismu ghairillah wato abin da ake nufi da wa ma uhilla li ghairillah bihi shine dabban da aka yanka amma ba a kira sunan Allah a lokacin yanka ta ba don haka kalmar wa ma yana nufin dabba hilla li ghairi Allah bihi dabban da aka kira sunan wani wanda ba Allah ba dukira alaihi ismu ghairi Allah fa huwa haram domin ana magana ne akan dabbobin da Allah madaukaki ya haramta abubuwan da Allah ya haramta muku hurrimat wannan kalma ta hurrimat ita ce take tsallakawa kan kalmomi da suka zo a gabanta حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به kaga duk kalma ce ta hurrimat an haramta muku cin mushe an haramta muku shan jini an haramta muku cin naman alade an haramta muku cin naman da ba a kira sunan Allah a lokacin yanka shi ba fa huwa haram لأن الله أوجب أن تصبح مخلوقاته على اسمه العظيم Allah ya wajabta in za a yanka halittarsa halittarsa idan za a yanka halittar Allah wajibi ne a kira sunan Allah saboda halittarsa ce فمتى أجد بها عن ذلك وذكر عليها اسم aka إذا sunan سنة ألا أكتر سنة وني من صنم أو طاغوت أو وصل أو غير ذلك kira sunan gunki ko sunan aljani ko sunan wata halitta nisa irin makhluqat fa innaha haramun bil ijma duk sa'ilin da aka kira sunan wani abu sabanin Allah a lokacin yanka dabba wannan dabban haramun ne a cina mata wanda yana daga sharuda na halarcin cin nama يعني من شروط الحل ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى شرطي ne game da halaccin cin nama a lokacin yanka wannan dabba ba a kira sunan wani ba in banda Allah sharadi kuma wannan abin da ibn kasir ya faɗa a fassarar wannan aya yana cewa fa innaha haramun bil ijma an samu daidaituwar fahimtar malamai wato yana nufin an samu ittifaki na malaman sunna babu wani malami wanda ya yarda daga cikin malaman sunna akan cewa idan aka kira sunan wani a lokacin yanka dabba ana iya cin wannan nama babu wannan malami a tarihi babu shi matukar ba sunan Allah aka kira ba a lokacin yanka wata dabba babu shakka cin wannan naman haramun bil ijma' kuma wannan abin da ibn kasir ya faɗa gaskiya ne in ka duba littafin fiqh haka zaka gani bada'i'u sana'i mujallad na biyar shafi na 48 asnal matalib sharh rawd talib littafin zakariya bin muhammad bin zakariya al-ansari rahimahullah mujallar na farko shafin 540 da littafin al-mughni na ibn qudama mujallar na tara shafin 312 al-muhalla na ibn hazmi mujallar na shida shafi na 86 wato abinda ibn kasir ya faɗa a fassarar wannan aya ya tabbata gaskiya yana cewa fa innaha haramun bil ijma malaman sunna sun yi ittifaki dabaran kunnuwanka sun jiye maka an kira sunan wani abu wanda ba Allah ba a lokacin yanka wata dabba to kai da ka ji wannan haramun ne ka ci wannan nama wannan bil ijma me dalili saboda halittar ta Allah ce kuma Allah bai yarda idan za a cire ran wata halitta ta hanyar yanka a kira sunan wani wanda ba shi ba wal maqsud huna huwa ta'zimu ghairillah domin da zaran ka kira sunan wani lokacin yanka dabba yana gwada kenan kana daraja wannan kabar Allah amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan wa ma uhilla abinda aka yi kururuwa aka kira wani ligairillahi bihi wato aka kira sunan wani wanda ba Allah ba malamai suna cewa cewar da aka yi kururuwa ba sharadi bane sawa'un akana bi raf'i sauti an ba ko da ba a ɗaga murya ba a lokacin yanka dabba idan aka kira sunan wani wanda ba Allah ba naman wannan dabban haramun bil ijma wa sawa'un akana ma'ahu Allah ta'ala am la ko da ana girmama Allah ko da ana girmama Allah abin hi ko da a ce musulmi ne zai aikata wannan musulmi ne yazo yanka dabba ya kira sunan wani to babu shakka dole ne a rabu da wannan dabba wannan naman haramun na'am abin da yasa Allah subhanahu wata'ala yayi magana cewa wa ma uhilla لأنه قد كان المشركون inda zabi bi Asma'il Aliha. A zamanin jahiliya larabawa idan za su yanka dabba sai su sai su wato yi kururuwa su yi ihu su kira sunan gunkin da suke bauta ma sai sun kira sunan gunkin da suke bauta ma sannan suke yanka wannan dabba kururuwa suke a zamanin jahiliya ya saba da yanda kai kake yanka a yanzu kai in zaka yi yanka baka daga murya wajen kiran sunan Allah amma su suna kururuwa ne sannan su fitar su yanka wannan dabba a kira sunan gunkin da ake bauta ba mutakarribina bi ilaiha bi zabaihi me yasa ake kiran ake daga murya saboda a sanar da cewar an yi wannan yanka ne saboda kusantar wannan gunki don haka yasa suke daga murya amma ba sharadi bane domin haka muddin an kira sunan wani wanda ba Allah ba to babu shakka dabban da aka yanka haramun ne musulmi ya ci to anan yanka da nufin wani Allah yana zuwa da fassara kamar yadda ibn al ne fada a al-qawl sharhi na fathul majid yana ta'aliki ma fathul majid littafin ibn al-usaymin al-qawl al-mufid a mujalladi na farko shafi na 275 yana cewa azabu li ghairi allah yankasimu ila qismai yanka don wani allah yana iya zuwa kashi biyu an yanka dabba don wani allah yana zuwa kashi biyu na daya an yazbaha li ghairi allah takarruban wa ta'zima ya yanka dabban ne ba don allah ba sai dan ya kusanci wani aljani ko dan ya kusanci wani gunki ko saboda tsafi kaga ke da yayi yanka ba don Allah ba ba don Allah ba ya yanka dabba saboda ya samu damar kusantar aljani saboda ya samu damar kusantar wani gunki saboda tsafi fa hada shirkun akbar mukhrijun an duk wanda zai yanka dabba don ya kusanci aljani ko kuwa dan ya samu damar yin tsafi wannan mutumin take lokacin da yake yake dabba yake zama kafin. domin yana fita musulunci na biyu shine an yadbaha li ghairillahi farhan wa ikrama mutum ne ya yanka dabba saboda ya nuna farin cikin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko saboda daraja wani bako da yayi a gidansa na'am bai kama ragon ya yanka ba sai don zuwan bako kaga ya yanka don ba don Allah ba zahiri ba don Allah ba to amma wannan la yakhruju min al-milla bal kuwa minan al-ma'mur eh, wannan bai fita musulunci ba saboda ya yanka dabba don daraja bako ya yanka dabba don ya daraja bako wannan ba laifi ba ne. bai fita musulunci ba manufarsa bai yanka dabba don ya kusanci Allah ba domin yanka dabba da nufin kusantar Allah shine da nufin ibada kamar misali yankan layya yankan hadaya kamar misali yanka na al'aqiqa idan an ka maka haihuwa duk wannan shari'a ta yi umarni da yanzu amma sai ka yanka dabba misali saboda ka yi bako ko saboda a ci nama a gida ko saboda a yi wata walima wannan al'ada ke hukuntawa malamai suna cewa ah, qad takunu matluba ahyanan sau da yawa ma shari'a tana umarni da yin haka fal aslu annaha mubaha nufin ka lokacin yanka wannan rago ba wai kayi ne saboda bautan Allah ba amma ka yi ne saboda nuna farin cikin ka in ma ga zuwan wani ba. ko saboda ka samu wata daraja a wajen aiki ka samu girma muddin babu shirka babu canfi wannan abin halal ne duk da cewa asalin manufar ka yi don ka kusanci Allah ba don haka idan aka ce azabhu li ghairillah yana zuwa kashi in ma taqarruban wa ta'zima an yi ne yankan saboda a kusanci wani aljani saboda a girmama wani aljani saboda tsafi to wannan mutum yana kafirta babu shakka to amma idan mutum ya yanka dabba farahan wa ikrama kamar misali wanda zai yanka dabba saboda zai tare a gida wannan ya zo cikin fatawar lajina mujallar na farko shafin ɗari biyu da goma sha hudu amma a tada ku kasiru min annasi an na zafa ala عقبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفء العين ولجعل البيت mubaraka. tambaya ce aka aika wa ulama na ta da'ima cewa akwai wata al'ada da mutane suke da ita suna da wata al'ada idan mutum ya gina sabon gida kafin ya kare sai ya kamo dabba a samu gunsuru sai a yanka a daidai kofan daidai kofar shiga gida shin me hukuncin wannan dabba da aka yanka wanda tambaya aka yi ma allajinatu da'ima mujallar na farko sha 214 malamai suke cewa idza kanat hadhihi al'ada wannan al'ada abaku inda aka batul baitul jadi min ajli irda'il jin an yanka rago a kofar sabon gida saboda ne saboda a kwantar da hankalin aljanin da yake cikin gidan ya bar gidan kaga an yanka don don kusantar aljani wa tajannubil ma'asi saboda haka aljani ya raba mai wannan gida da bala'in da zai iya samu sashin gidan wal ahdathil kariha fa hiya adatun muharrama bal shirkun wanda zai aikata wannan babu shakka yana da al'ada mummuna sannan ku yayi shirka ga Allah subhanahu wa yayi shirka ga Allah me yasa aka ce ya shirka ga Allah saboda babu mai tsarewa babu mai kawo amfani ga dan adamin banda Allah babu mai tsare ka wanda zai baka zaman lafiya a gidanka sai Allah cewar aljani zaka yi wani abu saboda ku rabu lafiya su aljanin guda nawa wani suna da yawa idan wannan aljani ka yanka masa rago to wani zo ba kaga aiki ya same ka dinga yanka raguna فهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول البيت وجعله على العتبة في على khusus mutum ya yanka dabba saboda ya gina sabon gida a kofar gidan saboda kada aljani ya cutar da shi wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala malamai suka ce wa amma in kana alqasdu min az-zarhi amma misali lokacin da ya sabon gida kafin ya shiga gidan sai ya sa aka sayo mai rago sai aka zo aka yanka a gidan ba wai a daidai kofar dokan kofar shiga gidan ba aka samu ne aka yanka rago da aka yanka rago sai makwabta suna cewa lafiya muka ga an yanka ce ai yi sabon bako ne a unguwa kaga yanka ragon wato wata alama ce ta sanar da mutanen unguwa yanzu fa sun samu karuwa wani bako ya zo sannan bayan an yanka rago aka dafa nama aka hito da shimfiɗa aka sa kalobi aka kawo kujeru wannan yazo zai wuce lafiya ce ai wani bako aka yi unguwan nan yake walima sai ka zo ka zauna sai ka ci sai ka ce Allah ya sawa gidan albarka ka wuce wannan ma ya zo ya zauna ya ci Allah ya sawa gidan albarka ya wuce kaga ka yi amfani da wannan yankan rago ka ci riba da dama na daya a ta'arruf alai ka yi amfani da wannan yankan rago wato ka yi amfani da shi a matsayin hanyar sanarwa mutanen unguwa yanzu kai ma faɗan unguwan ne ba tare da an bi mutane gida gida ana cewa malam to fa na da unguwanku Allah ya sa dai mai zaman lafiya wannan kaga zaka zaka bata lokaci don wani in ka zo da safe shi kuma ba da safin zaka same shi a gida ba wani sai dare kafin ka gama mutanen unguwa sai an shekara amma idan ka shirya wannan walima jama'a da sani wanda bai zo ba shi ma labarin zai kai gare shi don haka riba ta farko ka samu damar sanar da mutanen unguwa cewa ka zo wannan unguwa ba sai ka bi mutane gida gida ba na biyu riba ta biyu shukurun lillah ala ma an'ama bihi alayka min as-sakalil jadid kayi ma Allah godiya saboda yayi maka arzikin sabon gida yayi maka arzikin sabon gida saboda ka shirya liyafa wannan rago da ka yanka lokacin ka ce bismillah kuma niyyarka saboda wato godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan arziki da yama to don haka jama'a da suka zo suka ci wannan abu kamar wato daɗin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da yamma saboda me saboda ka kashe dukiyarka dan ka nuna wa Allah godiyarka akan abin da ya maka sannan na uku idan kai haka din su mutanen da suka zo kowa ya ci abincin duk mugun halinsa ba zai tashi ba sai ya ce Allah saka da alheri ko kaga addu'a ce wannan zai tashi Allah ya gidan albarka wannan zai tashi Allah ya kawar ma da fitina wannan zai tashi Allah ya samu zuriya albarka Allah ya kare ka daga fitintinu na wannan gida shikenan idan kai addu'an ka Allah bai karba ba cikin waɗannan bayan Allah ba a rasa akalla mutum guda wanda addu'an Allah ya ji fa hadha khairun yuhmadu ala fa'ilihi saboda haka yankan nan alheri ne wanda ya yi shi ana cewa ya kyauta saboda ya dace da abin da sunnar manzon Allah ta karanta ashe kenan yankan ana duba manufa ne wancan ya yanka ragon a daidai dokar kofan gida a dokan kofa saboda me saboda wani matsafi ya gaya masa in yayi haka aljanin gidan za su fita kaga dama bai yanka wannan rago saboda ku mutanen unguwa ku ci nama ba ya yanka ne saboda aljanin gidan nan ya fita don haka ba mamaki abin da kansa ya gaya mar za a yi da naman to fashi za a yi idan matsafin ya ce idan ka yanka ragon sai ka samu wuri ka tona rami ka binne to haka zai don haka kuna gani an yanka rago amma ba wanda ya ba ku ko da tsoka guda akwai bambanci da wannan wanda ya yanka rago ya shirya liyafa saboda nuna murna ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wani arziki da ya mara don haka yasa ita walima malama sunna suke cewa halal ne mutum ya shirya ta don yin godiya ga Allah akan wata ni'ima da ya bashi ko da zai kai ga yanka wata dabba yankan dabban anan kaga an yanka ne domin Allah subhanahu wa ta'ala saboda an yi ne domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabul abahi babu tahrim az-zabhi da ghayrillah hadisi na saba'in yana ma sahihul bukhari hadisi na 1870 hadisin na ali Allah ya kara masa yarda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutane guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutane guda hudu Allah ya kare la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka dabba don wani wanda ba Allah ba manzon Allah ya faɗi wannan Shi ne mutum na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa albarka duk wanda zai yanka wata dabba don wani Allah manzon Allah ya ce Allah ya tsine mara albarka Ta kenan mutumin da boka zai sa shi ya tafi wata mararraba ya kamo bakar kaza ko wake-wake je ya murde wuyanka. babu shakka ya shiga bala'i saboda yana karkashin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala domin an yi yankan nan ne saboda mai neman yardan wani aljani ko saboda dacewa da umarnin wani mugun malami na biyu ولعن الله من manar al منار annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma. wanda ya sace bikon bikon shine alamar da take raba fili da fili to wanda zai je ya buge bikon ya ƙara gaba ko ya jawo da shi baya manzon Allah ya ce Allah ya ne mara albarka Allah ya kare Wa man ولعن الله من لعن والده الله يتيني ما وند يتيني ما iyayensa abin nufi wanda ya jawo ma iyayensa tsinuwa shi ma Allah ya tsine mara albarka domin da zaran zaka zagi wani wannan ya tashi shi kuma zai zagi naka iyaye kaga kamar kai ne ka zagi naka iyayen don haka duk wanda zai jawo ma iyayensa zagi da tsinuwa manzon Allah ya ce Allah ya tsine mara albarka saboda ba karamin butulci ne, a ce mutum ya saka wa iyayensa da jawo musu zagi ko tsinuwar Allah waɗannan iyaye su suka yi wa mutum iyakar gata baya ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa don haka yasa daga godiyar Allah da ta manzo sai ta iyaye su suka haife ka suka rike ka wahala da daɗi ɗawainiyar ka har ka zama mutum ya zama kai da za ka yi musu shine ka jawo musu sinuwa ka jawo musu ashar ka jawo musu batanci Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala Allahu man awa muhdisan kuma Allah ya tsine ma wanda ya bawa mai laifi mafaka ka san mutum mai laifi ne sai ka shi mafaka inda zai buya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ma kana karkashin tsinuwar Allah waɗannan mutane da hudu waɗanda manzon Allah ya tsine musu albarka lokacin da tabi'in ya ruwaito hadisin yana cewa tambaya aka yi masa Ali tambaya aka yi wa sayyiduna Ali shin ko akwai wani ilimi wanda annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya keɓe ku a matsayin ku ne danginsa ya karantar da ku da sauran al'umma wani ke ƙoƙarin ya sani ko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin da'awar da yayi ya kasa kashi biyu ilimi guda ya bar mazuriyarsa kadai ilimi guda ya karantar da duniya shin manzon Allah ya yi haka ko ko ilimin nan gaba ɗayansa ne ya ba mu duniya bai ware iyalinsa ba bai ware danginsa ba wato kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi ilimi bai daya shine sayyidina ali ya ce subhanallah manzon Allah bai taba ware wani daga cikin danginsa da wani ilimi sabanin sauran al'umma ba domin sakon da Allah ya turo shi da shi ba ga danginsa bane ga duniya ne baki daya Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da sako ne zuwa ga duniya baki daya saboda haka babu wani ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah ya keɓe shi kare sanar da wani in ba zuriyarsa ba to idan aka keɓe wannan ilimi aka ba ma zuriya kadai sauran jama'a ba su da wannan ilimi kaga za su yi ta saba ma Allah akan jahilci sai dai zuriyar manzo ne kadai za su tsira saboda suke da wannan ilimi sunna alayhi shi to amma kaga wannan kaga wannan wato takobi nawa a jikin gidan takobi akwai inda ya nada wata yar warka ya soka ya ce to ba mamaki ban sani ba akwai dai ilimi da ke cikin wannan warka wanda wannan ilimin a tunanina ni dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni amma ban ji wani yana da wannan ilimi ba ba mamaki wannan ilimi ne ya keɓe da shi ya keɓe na ali da shi kuma ba shi kadai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan salo na da'awa yakan ware sahabi ya gaya masa wani ilimi wanda ba zai gaya wani sahabi ba saboda me saboda shi wannan sahabi karfin fahimtarsa ko da rayuwarsa ta dace ya samu wannan ilimi amma wani sahabi bai kamata a gaya mar mai yiwuwa saboda rashin dacewar lokaci kamar misali yadda ya faru da mu'azu dan jabal Allah ya kara musu yarda shine sai na Ali ce to ka ji abin da ke cikin wannan warka abin da manzon Allah ya faɗa wato wannan tsinuwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tabbata akan mutane guda hudu in ma akwai wani ilimi wanda za a ci sayyidina ali yana ganin wato shi an ware shi da wannan ilimi bai wuce wannan bare kuma ba shi kadai ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah ba in ka bi sharhin wannan hadisi A rafi'i ke bayani al-imam an-nawawi ya fada يندى al-majmu' al imam ar rafi'i yana daga cikin manyan malamai da aka yi a tarihi a littafin almajimu mujallad na takwas shafin ɗari uku da tamanin da bakwai ya ce ka sani kai ɗan uwa an na zabaha lil ma'budi wa bismihi a yanka don wani abin bauta ko kuma a yanka da sunan wani wanda ba Allah ba nazilun manzilatar sujudi matsayinsa yana daidai da a yi sujuda ga wannan abin wato idan ka yanka dabba sai ka kira sunan wani to kamar kayi sujuda ne ga wannan da yanka da sujuda matsayin su guda ne a wajen Allah wa kullu wahidin huma min alwa'i ta'azimi wal ibadati al billahi ta'ala ba a yanka sai da sunan Allah kuma don Allah ba a yin sujuda sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma akan yadda ya karanta saboda haka da yanka da sujuda matsayin su guda ne alladhi huwa almustahiq lilibada wanda ba a yin ga kowa sai ga Allah wanda ya cancanta abota masa faman sabaha li ghairihi min hayawani aw jamadin kasadami ala wajhi ta'zim wal ibada wanda ya yanka dabba da sunan wata wata halitta koko da sunan wani gunki koko wani aljari lam tahilla zabihatuhu wannan dabban da yanka haramun ne a ci wa kana fi'luhu kufran kuma abin da ya aikata kafirci kaman yasjudu li ghairillahi ta'ala kamar mutum ne wanda ke sujuda ga wani Allah sajdata ibadatin sujuda irin ta ibada fakaza law zabaha lahu aw li ghairihi ala hadha alwajhi haka kuma idan mutum ya yanka da sunan wani to babu shakka kamar ya masa sujuda ne wannan bayanin al-Imam Rafi'i yana cikin littafin al-Majmu littafin al-Imam nawawi a mujallal 8 shafi na mujallal na 8 shafin 387 kaga ya nuna maka cewar lallai su sujuda ga wani wanda ba Allah ba yana daidai da a yanka dabba da sunan wannan abin yana da hadari kwarai ga tsinuwar Allah wanda ke kan wannan saboda haka tunda Allah ya ce wa ma uhilla li ghairi bihi abinda aka kira sunan wani wanda ba Allah ba wanda yana daukan al'amura guda biyu wa ma uhilla li ghairi bihi yana daukan al'amura guda biyu dabban da aka kira sunan wani ba Allah ba na ɗaya huwa tasliya an kira sunan wani ba Allah ba shine al'amrul awwal abinda wannan kalma take mana ishara da shi don haka idan mutum ya tashi yanka ya sani cewa azzafu ibadatu lillah yanka ibada ce ga Allah wa min sha'air tauhidil khalis yana daga alamar tsantsan tauhidi ga Allah wato yankan dabba yana nuna yanda tauhidin bawa yake a cikin zuciyarsa saboda haka yasa a suratul an'am aya ta 162 Allah subhanahu wataala yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wato malamai suna cewa saboda haka sa, Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam qul salati wa nusuki ka gaya musu Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu inna salati sallata wa nusuki da yankana kalmata an nusuk ma'ananta yana da fadi daga cikin ma'ananta ana nufin yanka sallata yankana mahayaya rayuwata mamaci mutuwata lillahi rabbil alamin wato Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu haka da haka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ne sannan mutuwar ma don Allah ne wato komai nashi mallakan Allah ne la sharika lahu sannan babu mai tarayya da Allah a cikin wannan mallaka saboda haka da sallar musulmi yankan musulmi rayuwar musulmi mutuwar musulmi ya zama gaba daya akan dokan Allah tunda wannan shine umarnin da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine shugaban mu shi yasa a ƙarshen ayan Allah ke cewa wa bizalika umirtu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne na farkon masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna cewa babu shakka yanka ibada ce mai daraja ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya hada ta da sallah inna salati wa nusuki inna salati ibadar Allah tana da yawa amma da aka ce sallah na sai aka bar magana azumi zakka haji sauran sai Allah ya ce wa nusuki ya gwada maka darajar da yanka take da shi a wajen Allah subhanahu wataala saboda ka yankan dabba yana da kima Allah ya hada shi da sallah a wuri guda a cikin alkur'ani a suratul hajji aya ta 34 Allah subhanahu wataala ya ce wa li kulli ummatin ja'alna man sakan wa li kulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru isma ala ma إله واحد أسلموا وبشر المخبتين wannan aya tana nuna mana har yanzu muhimmancin yankan dabba a rayuwar musulmi ولكل أمة جعلنا من سكن Allah ya ce mana kowace al'umma mun saka mata ibadar yanka kowace al'umma kaga shi yanka yana da muhimmanci kowace al'umma mun saka mata ibadar yanka me yasa yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am saboda dan adam bai rayuwa sai da cin abinci cin nama zaka yanka kaza yau gobe agwagwa jibi talotalo gaka rago Da'ima rayuwar dan adam a kashe dabbobi yake ya kashe wannan ya kashe wannan saboda mai saboda ya samu cin abinci wanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya halatta masa to wannan ni'ima ce mai girma ni'ima ce mai girma babu shakka domin da za a san ka kaji nawa kai ajalin su a rayuwar ka aiki ne babba aiki ne babba kuma guda ɗaya baka halice ta ba Allah shi yayi amma ya halatta maka bai haramta ba ya halatta maka ka ci kaza ka ci agwagwa ka ci dabbobi ga sunan da yawa to ya kamata duk sa'ilin da zaka yanka dabba ka rika kira sunan wanda ya maka wannan ni'ima yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anham ya zama za a rika kiran sunan Allah saboda arzikin da Allah ya mana na waɗannan dabbobin ni'ima duk sa'ilin da za a yanka rago bismillah za a yanka kaza bismillah wannan kalma da kake faɗa ta da sunan Allah yana tuna maka wanda ya maka wannan babban kyauta wanda ya maka wannan babban ba karamin arziki bane ba karamin arziki bane da Allah ya halice ka dan adam ya baka damar har ka rika yaka waɗannan dabbobi kana ci inda Allah ya ga dama da yayi ka kai ma rago ko da sai a waye gari kai za a yanka shi akwai bukatar kai ma Allah godiya يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد abin bautan ku abin bauta guda ɗaya ne falahu aslimu sai ku mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala wa bashirin mukhbitin kai albishir ga masu tawali kai albishir ga masu tawali Allah ka samu cikin su fa ulima bidhalika khata'u kulli man zabaha li ghairillah wannan aya tana nuna maka kuskuren duk wanda zai yanka dabba bai kira sunan Allah ba duk wanda zai yanka dabba bai kira sunan Allah ba ya kuskure musulmi ko kafiri domin kafirin kansa ya san ba shi yayi dabban ba dabban tana da mai halittar ta akwai bukatar a ce an girmama mai halittar wannan dabba a lokacin kashe wannan dabba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku kadai ba li kulli ummati ja'alna mansaka kowace al'umma mun sa musu ibadar yanka bayan yankan dabbobi da ake ci sannan akwai yanka na layya akwai yanka na hadaya akwai yanka na suna ibada ta yanka tana nan da yawa saboda haka nan take mutum yana zama kafiri a dalilin yankan dabba take mutum yana saboda yana da daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala. mutum yana iya zama kafiri yana iya zama azzalimi a dalilin yanka dabba a littafin ibn al-qayyim da ake kira ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin mujallar na biyu shafi dari da tamanin da ɗaya ibn qayyim jauziya ya ce tariku tasmiya wanda zai ƙi yin bismillah a lokacin yankan dabba wa man ahalla bi zabihatihi li ghayrillah da wanda ya kururuwa ya kira sunan wani a lokacin da zai yanka wata dabba fa zabihati haula'i yankan da waɗannan suka yi aksabatil mazbuha khubusan aujaba tahrimahu idan ka ƙi kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba to ka mayar da naman dabban nan ya zama haram je ibn qayyim jawziya ka samar ma wannan naman najasa dauda wannan nama yana da dauda a tare da shi wala yunkir an yakuna zikru ismul awsan wal kawakib wal jinn ala zabiha khubsa wa zikirullahi wa zikiru ismillahi wahdahu yusibuha tsiba wato idan kace ce bismillahi lokacin yanka dabba wallahi naman yana kyau naman dabban yana kyau yana albarka idan ka ta kira sunan tauraro ko sunan wani aljani ko sunan wani gunki kafin ka yanka dabba ibn al-qayyim jawziya yace yuksibuha khubusa wannan naman sai ya ɓaci. wato abu biyu din ka'ida ne ibn qayyim jawziya ya ce babu wanda zai musanta wannan wanda zai musanta wannan abin da muka faɗa wato sai dai mutumin da yake tare da jahilci wanda ke tare da jahilci aw man qalla nasibuhu min haqa'iqil ilmi wal imani wa zawqi shari'a ko dai kana da karancin ilimi ko kana da karancin imani ko ko baka ma dandanin dadin shari'ar musulunci ba da za a ce maka wannan dabba an yanka sunan aljani kafin a yanka ta wancan dabba an ce bismillah kafin a yanka wallahi naman su ma daɗin da ne darajar da wannan dabba take da shi daban ne in ji qayyim jawziya sannan dabban da aka kira sunan wani ba Allah ba wannan dabba take tsinuwar Allah ya sauko kan nama saboda haka wannan nama yana ɗauke da guba in ji qayyim jawziya وقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من inda za ka lura da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani Allah da kansa ya faɗi wannan a cikin alkur'ani a suratul al'am yana ce mana fakulu min ma zukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi fakulu min ma zukira ismullahi alaihi in kuntum bi يضلون بأهوائهم يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يحسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يذكر اسم الله

wannan dabba wannan nama ba shi da tsafta wannan nama yana tare da najasa wa huwa khabisu naman yana da muni ba shi da kyau me dalili karanta waɗannan ayoyi na suratul an'am daga aya ta 118 Allah subhanahu wa ta'ala yace fakulu mimma zukira ismullahi alayhi in dai ku musulmai za ku ci to ku tabbata naman da za ku ci an kira sunan Allah kafin a yanka wannan fa Allah da kansa yake faɗa mana fakulu mimma ismu ismullahi alayhi sai ya mana sharadi yace in kuntu bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah wato in dai imanin ku gaskiya ne to ya kamata a ce ba a samu kana cin wani nama sai naman da aka ce bismillahi kafin a yanka wanda shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa idan an yi bismillah to magana ta kare nama yayi tsafta shine abin da ibnu qayyim yake faɗa yana cewa idan aka ce an kira sunan Allah akan nama dikiru ismillahi wahdahu yuksibu hasiba kiran sunan Allah akan yankan dabba yana samar ma wannan naman kyau naman yana kyau shi yasa Allah yake mana faɗa wa malakum Allah ta ku domin ma zukira ismullahi alai dan me yasa za a ce bismillah ku ci cin nama Allah yana mana faɗa saboda me saboda naman yana da tsafta yana da kyau wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuqirtum ilay wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin wa baru zahiral ismi wa batinahu duk abin da ya zama sabon Allah ne zahirinsa da baɗininsa cikinsa da wajensa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ku guje shi Allah ka samu iya abinda duk aka ce ma wannan zunubi ne to in ka gama sharrin zunubin ka guje shi in ma baka gani ba shine ya zama badili saboda sau da yawa mutane sukan auna hukuncin Allah da zahiri a ce wannan dabba an yanka ta an ce bismillah me ya bambanta ta da wancan dabban da ba a ma yanka ba ta mutu kaga akwai hikima tsakanin su me yasa Allah ya ce a yanka dabba kafin a ci akwai hikima duk abin da Allah ya mana umarni da yin sa akwai hikima akwai alkhairi a cikin sa saboda haka da hukuncin Allah wanda ka iya gane hikiman da ma hukuncin Allah da baka gane hikima ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yarda da duka hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce maka wannan zunubi ne to ka guje shi sai bi zauna bima kanu yaktarifun wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai sai Allah ya sake dawo magana farko ku gani yace fakulu mimma zukira ismullahi alai ku ci naman da kawai aka ce bismillah sharadi in kuntum bi ayatihi mu'mini bayan yayin bayanin sa sai sake dawowa akan wannan magana a ƙarshen magana wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai Allah ya ce akul kuka ci naman dabban da ba a yi bismillah ba kafin a yanka me yasa Allah ya ce wa innahu la fiskun najasa Allah da kansa ya ce najasa ne saboda haka al khabith in ji ibn qayyim jawziya huwa al khabith bi ainihi duka dabban da za a yanka ta babu bismillah kana kai guba ne gidanka kana kai guba gidanka abin da zai baka mamaki mutane yanzu kaji na shigowa a laida an yanka daga turai kuma ka riga ma ka san daga ina kaji suka zo da ma an ce daga kasan saudiya ne ce to wannan babu makawa musulmi ne ko kaza daga turai mutum ya ɗiba ya tafi gida ya ba wa iyali a soya la haula wala quwwata illa billah abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana in kuntum bi ayatihi mu'minin me laifi ka je kasuwa ka sayo kafin ka yi bismillah kana yanka kowane zikirin Allah kake yin kayanka sannan kuma kana famar ma wannan naman albarka kana tsare iyalanka daga abin da Allah Madaukaki ya tabbatar a cikin alkur'ani na jasadi domin duk dabban da za a yanka ba a yi bismillah ba wannan dabba ba shi da kyau naman nan ba shi da kyau in ji Allah subhanahu wa ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه وانه توكيدي ne la taukidi ne fiskun shi ma ka kawo shi da nukura taukidi Allah ya tabbatar maka duk naman da ba yi bismillah ba lokacin yanka shi wannan babu shakka najasa ne dauda ne kazanta ne bai kamata a ce musulmi ya ci wannan ba sai ya ce kuma wani yana iya raba ka da wannan abin da aka faɗa idan yana idan yana bin shaydanu wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim shaydanu sukan yi wahayi ga majibantan su li yujadilukum da su yi jayayya da ku kai ka ce abin da ya bambanta naman nan guda biyu shine bismillah shi kuma ya ce babu bambanci wa in aqatumuhum da za ku bi su ku yarda da cewa da dabban da aka yi bismillah da wacce ba a yi bismillah ba duk ɗaya ne Allah ya ce innakum la mushrikun kuma kun zama masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan matsala ta yanka tana da girma kiran bismillah akan dabba kafin a yanka abu ne wanda ke da matsayi a tarihin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba akan mu aka fara ba li kulli ummatin ja'alna man saka. kowace al'umma a duniyar nan Allah ya ya mata wannan shari'a a yi bismillah kafin a yanka dabba saboda haka ibn al-qayyim a cikin littafin ilamul muwaqqi'in yace wala raiba anna dhikra ismallahi ala dhabiha yutayyibuha idan kace bismillah lokacin da zaka yanka dabba wannan bismillah da kai sai Allah ya saukar da albarka akan naman naman sai zama yana da kyau wa yaqrudu shaytan an zabihi wal mazbuhi sannan kalmar bismillah sai ta kori shaytan daga jikin kai da zaka yanka da kuma dabban da za a yanka fa idza akhalla bi dhikri ismillah ismihi idan mutum ya yanka dabba bai ce bismillah ba la basa shaytanu zabiha wal mazbuha sai shaytan ya cudanyi ainihin dabban da za a yanka da kuma shi mai yanka dabban shaytan sai ya ci riba a jikin kai da zaka yanka dabban da kuma ita dabban da aka yanka fa aksara zalika khubusan fil hayawan saboda haka sai ya bar gurbi ya bar ragowan dauda a cikin wannan nama wa shaytanu ya fi majari dami min al-hayawan wa damu markabuhu wa hamiluhu wa huwa akhbathu al-khaba'ith fa idza zabihu isma Allah kharaja shaytanu ma'a dami idan kace bismillah dama shaytan jini yake amfani da shi a jikin dabba da dan adam a jikin dabba shaitan yana amfani ta jini ne yana shiga ko ina saboda jini na shiga yana rasa duka sassan jikin halitta to idan ka ce bismillah lokacin da zaka yanka sai shi ya fito tare da wannan jinin da zai fito fa babati zabiha jinin da ya fitar nan gaba ɗaya ya fita tare da duk shaidanci don haka abin da zai ragu a baya shine nama mai kyau fa idza lam yadhkur ismullah idan bai ambaci sunan Allah ba lam yakhrujul khubus duk da cewa kayan ka dabba shaidan bai fito ba yana nan a cikin wannan nama Allah ya kare don haka yasa malamai suka ce waɗannan ayoyi na alkur'ani sun tabbatar mana yin bismillah dole ne yin bismillah dole ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cikin ayoyi da dama bayanin da yana kawar maka da kowane jahilci ya faɗa mana hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi bihi kaga ya hada a farkon bayanin sa game da dabbobin da aka haramta a ci duka wata dabba da aka kira sunan wani wanda ba Allah ba kara shi sannan ya gaya mana li kulli ummatin ja'alna man saka limaza li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anhar kowace al'umma an shar'anta mata yanka saboda a rika kiran sunan Allah akan kowace dabba da suratul an'am fakulu mimma dhukira ismullah da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai kar ku ci naman dabban da ba a ce bismillah kafin a yanka ba saboda haka ka'ida eh, matukar babu bismillah da gangan wannan naman haramun ne ne inda malaman suna suka yi bayani to amma inda aka samu sabani shine wannan bismillah shin dole ne idan mutum ya manta Allah zai kama shi da lafiya kan haka ko koyaya nan da aka samu sabani tsakanin malamin fiqh kamar kashi uku aka samu fahimta kashi uku na daya malamai na cewa farilla ne a yi bismillah lokacin yanka dabba alal itlaq saboda haka idan ba a yi bismillah ba ko da musulmi ne yanka wannan dabba naman haramun da ya ci dole ne sai an yi bismillah in ba a yi bismillah ba wannan dabba da aka yanka haramun ne a ci saboda waɗannan ayoyi da muka karanta kuma zahiri Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh muddin ba a kira sunan Allah ba karku ci wannan nama wanda ita ce fahimtar ibnu hazmi al-andalusi masabar az-zahiriyya in ka duba littafin sa al-muhalla mujallal na shida shafi 87 haka ma al-imam shaukani a littafin sa as-sailul na wato dole ne saboda wannan lafazi da yazo cikin al a suratul an'am Allah subhanahu ya tsananta umarni akan yin bismillah a lokacin da za a yanka dabba la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi Allah bai ware musulmi ko kafiri ba in dai ba a yi bismillah ba to kar ku ci kaga wannan yana nuna cewa idan za a yanka dabba bismillah kar a yi ta a boye a bayyana domin Allah subhanahu wataala ya ce kar a ci naman da ba a yi bismillah ba idan a boye ne za ka yi bismillah ba kaga ba za a sani ba ya kamata in za ka yanka dabba ka ce bismillah wanda ke kusa da kai sai ya ji Kayi yi bismillah don da ke kusa da kai yake eh, don haka a wannan fahimtar idan mutum bai yi bismillah ba wannan dabba haramun ne a cina mata ko da musulmi ne saboda tsananta wanda Allah ya a cikin wannan aya a fahimta ta biyu wanda ita ce fahimtar akasarin malamai al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam ahmad bin hanbal farilla ne mutum yayi bismillah in an ce farilla ana nufin dole amma faqiqatun ma'an nisyani idan musulmi ne ya manta mantawa ya saboda dan adam yana da mantuwa idan mantawa kai ba kai bismillah ba to wannan sharadi na bismillah ya faɗi naman dai halal ne za a ci wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suke bada fatawa akai masabobin waɗannan manyan malamai in ka duba al-muntaka sharh al-muwatta na al-imam al-baji Mujalla na uku shafin ɗari da hudu da al-mukni na ibnu qudama a mujallar na tara shafin ɗari uku da goma littafi kamar al-baharur ra'id sharhu kanzid daqa'iq mujalladi na takwas shafin ɗari da tisin da biyu da da dama abin da suke faɗa kenan dalili na'am Allah ya tsananta ya tsananta umarni akan yin bismillah idan za a yanka dabba saboda cewar sa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gaya mana cewar misali a cikin suratul baqara a karshen ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma hadisi ya inganta cewa Allah ya karba manzon Allah da sahabbai suka ce ya Allah karka kama mu da laifi in mun yi mantuwa in nasina aw akhtana ko ko mun yi kuskure ya Allah karka kama mu da laifi akwai hadisi wanda ya tabbatar da cewa Allah ya ce na karbi wannan addu'an naku saboda haka yasa shi musulmi Allah baya rubuta mar zunubi akan kuskure baya rubuta masa zunubi kuma akan mantuwa da kuma abin da aka tilasta shi ya aikata bisa ga wannan wannan sharadi wanda ya zo a karshen suratul baqara sai ka goya shi kan wannan aya ta suratul an'am wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kar ku ci naman da ba a ce bismillahi ba amma idan mantuwa ne fa Allah ya riga ya ce ya karbi uzuri na musulmai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum ya manta bai yi bismillah ba matukar musulmi ne to za a ci wannan dabban da ya yanka wannan shine fahimtar akasarin malamai fahimta ta uku ita ce inna tasmiya sunnatun mu'akkada yin bismillah sunna ce ba ma farilla ba ce wannan ita ce fahimtar al-imam shafi'i Allah madaukaki ya masa rahama in ka duba littafin al-majmu' sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujallad 8 shafi 387 yayi magana akai amma kaga malik al-imam abu hanifa al-imam ahmad bin hanbal duk sun ce bismillah lokacin yanka farilla ne farilla ne sai da kuma saqitatun ma'an nisyani idan an samu mantuwa bismillah ta faɗi Allah ba zai kama ka da laifi Na cewar ba ka yi bismillah ba saboda kamanta. kuma Allah tunda ba zai kama ka da laifi ba wannan dabban ba a cewa haramun ne dabban ta zama halal a ci to wannan shine al'amari na farko da muke fahimta game da cewar Allah wa ma udilla li ghairi llahi bihi sannan al'amari na biyu game da wannan lafazi na Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce yana ishara da cewar dole sai an samu kyawun manufa wajen yanka dabba a samu kyawun manufa wajen yanka dabba yana daga karkashin abin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma uhilla li ghairillahi bihi a samu kyawun manufa ta wajen yanka dabba wato anan Ibn kasir inda yake fassara wannan aya yana cewa al-imamu mujahid da ibnu jurai suna cewa ishara ce da Allah subhanahu wata'ala yake mana game da abin da ya faɗa a can gaba wato inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma zubiha alan nusubi dabban da aka yanka ta akan farfajiyan dutse da ake yanka ma gumaka dutsen da ake wa gumaka yanka ita ce eh, shi ake kira annusubu nusub in ka duba tafsirai duka sun kawo magana kamar yadda waɗannan tabi'ai suka yi bayani cewa a makka akwai dutse wanda yake kusa da cikin ka'aba kanat an-nusub hijara hawla al-ka'ba wato wannan kalma ta an-nusub wanda Allah subhanahu wata'ala ce wa ma bi ala an-nusubi dabban da aka yanka ta akan an-nusub akan wannan dutse ita ma wannan dabba ci namanta in Allah da wato dutse ne da yake kewaye da Ka'aba sannan ita Ka'aba wa hiya salatu mi'atin wa sittuna nusuba tana da gumaka sun kai 360 sannan kowane gunki yana da nashi dutse wanda ke wakiltarsa to kana al'arabu fi jahiliyatiha yadbahuna indaha kowane mai bautan gunki yana da ainihin dutsen da yake yanka mu ainihin wancan gunki da yake jikin Ka'aba idan ya yanka wannan dabba akan wannan dutse to wannan eh, kamar dutsen yana wakiltan gunkin da yake jikin ɗakin Ka'aba to wannan dutsen shi ake kira al waɗannan tabi'ai al-imamu mujahid ibn jurayj to haka suka faɗa ba ma su kadai ba ibn kasir yana cewa wa kaza zakarahu ghairu wahid tabi'ai da dama haka suka bayyana fassaran kalma ta an-nusub wato kalma ta an-nusub tana nufin dutse da ake yanka dabba a kai amma ana yanka wannan dabba ne saboda guncin da yake jikin ɗakin Ka'aba to shine ibn kasir yake fana Allahu almu'minina an hada sani'i Allah ya hana muminai kada su yi haka wa harrama alaihim akla hadhihi zaba'ihi Allah ya haramta mana mu ci wannan yanka allati fu'ilat inda nusubi wanda aka yi a daidai wajen waɗannan duwatsun hatta walau kana yuzkaru alaiha ismullahi fi zabhi wato shine ishara da muke samu game da wama uhilla li ghairi bihi akwai la'akari da manufar kai mai yanka dabba kaga nan inda Allah madaukake ya ce wa ma uhilla li ghairi bihi ana nufi dabban da aka yanka ba kira sunan Allah ba can gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma zubiha ala nusubi dabban da aka yanka ta akan dutsen da ake yanka magunci don haka sai ibnu kasir ya ce akwai bambanci tsakanin wancan lafazi wa ma uhilla li ghairi bihi ba a yi bismillah ba da kuma wannan wa ma zubiha ala nusubi shi an yi bismillah amma an yanka dabban a wurin da ake yanka dabba na tsafi wato abinda Allah subhanahu wataala yake cewa idan za a yanka dabba a wurin tsafi ko da an yi bismillah wannan dabban haramun ne musulmi ya ce me dalili saboda manufar mai yankan manufar mai yankan don haka idan aka yanka dabba ko da an yi bismillah idan ya zama dabban an yanka ta ne saboda tsafi haramun ne musulmi ya ci shi yasa idan kana karanta za ka ji ana cewa haramun ne a ci yankan matsafi me ya dalilin da yasa aka ce a haramun ne ai saboda wannan abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa ma zubiha ala nusubi ba wai dan matsafin bai yi bismillah ba yana iya yin bismillah amma ya yanka dabban ne saboda tsafi ba don Allah ba tunda ya yanka dabban saboda tsafi ba don Allah ba haramun ne a ci ibn kasir yace walau kana yuzkaru alaiha ismullahi fi dhabhi inda nusli min ash-shirk alladhi haramahu Allah wa rasuluhu ah, wannan shine bambanci tsakanin wa ma biha ala nusbi da kuma wa ma uhilla li ghairi Allah bihi wa ma uhilla li ghairi Allah bihi bai bismillah ba lokacin da za a yanka wa ma biha ala nusbi dabban da aka yanka ta akan wurin tsafi dabban da aka yanka ta a wurin tsafi wannan dabba ko da an yi bismillah haramun ne musulmi ya ci matsala ta biyu da muke fahimta ga wannan aya shine Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dabbobi hukuncin dabbobi idan wato suka samu dalilin mutuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya kirga dabbobi kamar guda biyar ya ce wal munkhaniqatu dabban da aka wato ta aka makure ta allati ta mutu bil khanqi imma qasdan aw ittifaqan dabban da aka makure ta ta mutu imma da gangan ko ko ita ce ta makale a wani guri ya zamanto ta makure kanta ta kasa shekan numfashi har da ta mutu ko kuwa misali dabba ce da ake aka ɗaure to amma a tirkenta sai ta samu matsala wannan igiyar da aka ɗaure ta da shi sai ya sarƙafe ta har ta kai ga wato ya shaƙe ta har ta kai ga mutuwa dabba ce ta musulmi amma ta mutu a dalilin makurewa wannan ita ce ake kira al-munkhaniqa daga kalma ta al sannan Allah subhanahu wataala ce wal mawquza wal munkhaniqatu wal mawquza da dabban da aka dake ta duka shine al-waqzu fahiya allati tudrabu bi shay'in saqil a ringa duka dabba da abu mai nauyi har ta mutu wannan dabba haramun ne a ci namanta wal mutaraddiya da dabban da ta gangaro fahiya allati taka'u min shahikin aw mawdi'in ha'alin fa tamutu lidhalika dabban da ta gangaro daga wuri mai tudu ta mutu wannan dabba ita ma haramun ne a ci wan nasiha da dabban da aka tunkure ta fahiya allati matat bi sababi nathi ghairiha laha wato wata dabba ta tunkuri wannan dabban sai dalilin wannan tunkura nata ta mutu in ma ta huda cikinta da ƙaho ko ko bata huda ba a dalilin da wannan tunkuran nata wannan dabban ta mutu ita ma haramun ne a ci naman ta wa ma akalla sabu'u da kuma wanda dabbobin daji suka ci suka rage dabbobin daji su ake kira asabu'u waɗanda suke da farasu kamar misali zaki da nisa kura Eh, da karnukan daji dabbobi da suke farauta da faratunsu waɗannan dabbobi su ake kira asabu su ne dabbobi masu dagi fa ba ba'daha fa matar bizalika idan aka samu akwai wata dabban da zaki ya ci sai ya rage wannan haramun ne ibn kasir ya ce wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya kad kana ahlul jahiliyyah ya'kuluna ma afdala sabu min ash-shati aw al-ba'ir mutanen jahiliya idan suna tafiya a daji suka ga ragowar dabban da zaki ya kashe ya ci ya rage sai su ɗauka su ci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a haramun ne ga musulmi haram Allah zalika ala almu'minin haramun ne ga masu imani su ci ragowar dabban da ta kashe wata dabba bayan ta ci wannan nama abin da ya rage haramun ne a ci Ah, mas'ala ta uku ita ce sharadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗannan dabbobi guda biyar yace illa ma zakkaitu sai dai wanda kuka yanka sai dai wanda kuka samu damar yankawa ibn kasir yana cewa a'idun ala ma yumkin auduhu alayhi kenan duka waɗannan abubuwan da Allah ya kirga su a cikin wannan aya sharadi na illa ma zakkaitu yana hawan su المنخنقة الموقوزة المتردية النصيحة وما أكل السبع idan an yanka to sun zama halal don haka sharaɗin yanka yana hawa kan kowane akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da ya zo a kitabu Sayyid hadisin Ka'ab bin Malik hadisi na 2181 yana cewa annahu kana lahum ganamun tar'a bi sal'in akwai wani dutse a garin Madina da ake kiransa as-sal'u to shi wannan sahabi suna suna da wata baiwa a gidansu ita wannan baiwa tana musu kiwon awakai sai ta hau kan wannan dutse na asfa'u da yake madina fa absar jariya sallana bi shatin min galami min galamina mautan ita wannan baiwa da take kiwo ta hau kan wannan dutse sai ta hangi ga wata ga wata akuya daga cikin akuyoyin nata wannan akuya ta ta fado daga kan dutse tana shure shure za ta mutu fa kasarat hajaran sai ta fasa dutse ita wannan baiwar ta fasa dutse sai aka samu mai kaifi daga cikin duwatsun da ta samu fa zaba haka sai ta zo ta yanka wannan akuya da ta yanka akuyan sai ta ɗauki nama sai ta kai gida to an kawo nama gida ciwon sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka abin malik ya ce ku dakata kar a ci wannan naman sai na yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu hatta as'ala nabiya nabiyya aw ursila ilayhi man yas'aluhu an zalika kada ku ci naman wannan akuya sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ko in aiki wanda zai masa tambaya da ya aika haka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bi akliha sai manzon Allah ya masa umarni a ci wannan nama kaga wannan labari yana cikin sahihul bukhari yana musnadul imami ahmad yana fassara mana abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin wannan aya da ya ce almutaraddiya wal mutaraddiya dabban da ta gangaro daga kan dutse dabban da ta gangaro da ta faɗo daga kan dutse ita wannan dabba haramun da ya ci namanta amma ga sharaɗi illa ma zakaitun sai faɗin kun samu damar yanka to ga baiwa ta yanka dabba Allah subhanahu wata'ala abin da ya faɗa sharadin da ya faɗa kenan an cin masa saboda aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci wannan nama al-imam shaukani a littafin nailul awtar kitabul asimati was sayd wa zaba'i yana abwabu sayd a mujallal na takwas shafi na 160 yace wannan hadisin labarin nan yana ba mu ilimi mai yawa daga cikin ilimin da muke samu game da wannan labari jawazu ma zubiha bi ghairi idni maliki daidai ne a yanka dabba ba tare da an samu izinin mai dabban ba idan wannan dabba za ta kai ga ayi asaranta kamar misali mota ta buge wata dabba idan an tsaya neman mai wannan dabba dabban nan tana iya mutuwa sai wani ya dauko wuka sai ya yanka saboda kar yi asara kafin a samo mai ainihin wannan dabba shi wanda ya yanka wannan dabba bai laifi ba wajen Allah domin abin da ya faru kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan baiwa kiwon da awakan take wannan akuya da ta faɗo daga kan dutse kaga tana shure shure inda za ta da wannan akuya akuyar za ta mutu kaga za a yi asara sai ta fasa dutse da ta samu mai kaifi sai ta yanka dabba shi wanda ke da waɗannan awakai ya ce to ba wai abin da aka yin ne laifi ba amma dai halarcin cin wannan naman shine yake so ya aika wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kawarsa da ya aika wa manzon Allah sai annabi ya aiko mar da amsa guda daya a ci wannan nama illa iyaka inda a ce abin da ita ta yi kuma laifi ne fa da amsa ta zo da wannan bayanin shi ma amma amsar ba ta zo da bayanin abin da ita wannan baiwa ta yi laifi ne ba kaga ya gwada cewar ba laifi bane mace ta yanka dabba wannan shine matakin farko ba laifi ba mace ta yanka dabba sannan ba laifi ba ne baiwa ma baya ga cewa mace ce baiwa ce ta yanka dabba sannan ba laifi bane saboda ta yanka dabban babu izinin mai dabba kasancewa a halin larura amma a nan malamai suna cewa duk da haka ita wannan aya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dinna akwai sharuɗa guda hudu sharadi guda uku malaman sunna sun yi ittifaki akai amma sharadi daya babu ittifaki a kansa sharadi na farko an ta kuna hayya waqtar zabi ko da Allah subhanahu wata'ala ya kirga waɗannan dabbobi guda biyar sai sai illa ma zakaitu sai dai dabban da kuka samu damar yankawa kafin ta mutu to akwai sharadi na ɗaya shine ka tarar da dabban tana da rai kafin ka yanka ba wai ka iso ka samu dabban ta mutu sai ka yanka ba yankan naka ce ce ba mu dabban halaccin a masa ba sharadi an ta kuna hayya waqta zabi lokacin da zaka yanka wannan dabba dabban ta tabbata tana da rai kuma abin da ake nufi cewa tana da rai ishtiraqul hayatan mustaqirra fi zabiha tabbataccen rai yana jikin wannan dabba ba ka shakka ba ka shakka lokacin da ka sa wuka a wuyan wannan dabba dabban tana dare to sharaɗin farko kenan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake illa ma zakaitum ma zakaitum wato dabban da take da kafin ku yanka dabban da ta riga ta mutu yankan ka bai da tasiri ka duba bada'i us-sana'i mujallad na biyar shafi na hamsin ah, mazhabar al-imam Abu halifa kenan a littafin ana cewa bar hayatun makadura kashatil mariba wal waqiza wan nasiha wa jarihi sabu'i kamar misali dabba ne ba ta da lafiya kana cikin kiwo sai akuya guda ta faɗi tana shure-shure kaga kina akwai sauran rai a jikinta kafin ka sa mata wuka alwaqiza ko ya zama an harbi wata dabba ko an doki wata dabba ta faɗi tana shure-shure ba ta mutu ba ko an nasiha ko ko misali wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan aya almutarajjiya wacce ta faɗo daga kan saman dutse ko saman wani tudu idan ya zama akwai ragowar rayuwa a cikin dabbar sannan ka sa wuka to wannan sharadi na farko kashin masa idza lam yabqa fiha illa hayatun qalila urika zalika bisiyahi ana iya ganewa ta kukan dabba ko ta motsin dabba ko ta kifta idanunsa ko ta numfashinsa hanyoyi guda hudu ne matukar an samu ɗaya daga cikin waɗannan ya nuna cewa dabban bata mutu ba amma kar kai la'akari da cewar wai yankan ne muhimmi abin da ake so shine a yanka dabban lokacin da dabban take dare. wannan masabar al Malik shi ma haka ne zaka samu amma akwai tsanantawa ga masabar Malikiya sharadi ne al Malik a masabarsa idan dabban ya zama raunin da ta samu ba za ta iya rayuwa da shi ba da hangenta ka sani ta wannan yankan ka ba shi da tasiri yankan ka ba shi da tasiri wannan ita ce masaba ta imamu malik in ka duba harshe sami al sharhi sabir a mujallar nabi shafi hudu za ka ga bayani a kai ah, haka ma tafsirin al-imam al-qurtubi da tafsirin ibnu kasir duk za ka ga bayanin al-imam malik a kai wato abin da ake nufi idan lokacin da dabbar nan ta samu matsala ya zama matsalar da ta samu ba yanda za a yi ka rayu a dalilinsa to ba amfani ma ka je ka ce za ka yanka ta yankan ka ba shi da ma tasiri wanda shine masabar malikiya ta sashin al-imamu shafi'i kamar yadda al-imamu abu hanifa ya faɗa ne sharaɗi ne a samu al-hayatul mustaqirra fi zabihi qabla zabi kafin a yanka dabba a samu dabban tana da rai tabbatacce a nan idan dai dabba tana da rai tabbatacce magana ta kare idan ka yanka wannan dabba to ana fatan wannan dabba halal ne a ci wannan shine abin da aka san malamai suke faɗa kuma fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana goyon bayan wannan fahimta akan cewa ba sharadi bane ya kasance dabban ta yi shure shure kafin ka yanka ko da a ce jini ya zuba a bayan yanka wanta to wannan yana halatta a ce wannan nama wanda shine mafi inganci idan jini ya fito ya feso idan jini ya feso a lokacin da ka sa wuka a wuyan dabban ya nuna cewa kayan ka dabban da sauran rai a jikinta don haka abin da Allah ya faɗa a cikin wannan aya sharadi illa ma zakaitum kacin masa sharadi kacin masa me dalili saboda shekul islam yana cewa tana yiwuwa rai ya bar sassan jiki kafin ya isa zuciya zuciya ita ce take zama wuri na ƙarshe don haka idan ka sa wuka a wuyan dabba idan kaga jini ya feso ya nuna cewa zuciya bata dakata ba domin zuciya ita take famfon jinin inda a ce zuciya ta riga ta tsaya idan ka sa wuka a wuyan wannan dabba jini ba zai zuwo ba ba zai feso ba amma matukar jinin ya feso ya gwada cewa akwai sauran rayuwa a cikin wannan dabba kuma wannan shine mafi inganci domin me abu ne wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokaci guda rai yake fita daga jikin mutum ba wato Allah yana zare rai wasu sassan jikin mutum sukan samu mutuwa da farko kafin wani sashi shi sa zaka ji wani yana samun sanyi in ma ta kafafunsa ko ta kansa ko ta wani sashi tana yiwuwa mutum ya suma dabba ta suma saboda bugun da aka yi mata ai suma ba mutuwa bane suma ba mutuwa bane amma sassan jiki sun bar aiki saboda haka lokacin da aka bugi dabban ta faɗi tana iya kin numfashi alhali kuma zuciyarta na bugawa saboda haka fahimtar al-Imam Ahmad wanda ya dace da fahimtar Sheikhul Islam da shi ne mafi inganci in dai lokacin da aka yanka dabba ya wato zahiru kalamihi ishtiraqu khuruj ad-dam sharadi ne in dai ka yanka dabba jini ya feso mata zabaha al-hayawan fa kharaja minhu damul ahmar الذي يخرج من المزكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميت فإنه يهل أكله وإن لم يتحرك ko da a ce lokacin da ka gama yanka wannan dabba dabban ba ta yi motsi ba idan dai aka ga jini ya fito daga wuyarta jinin nan kuma ja wanda an sani yana kama da jinin da ake gani idan an yanka dabba to cin wannan dabba halal ne sharadi na biyu an yakuna zuhuƙe ruhi ke bi mahabbi zabhi ya kasance kayanka amma kana da tabbacin yankanka ne dalilin mutuwa wato ka gani da Allah subhanahu wata'ala ya ce illa ma zakkaitum akwai sharuɗa guda hudu na farko sharadi na farko lokacin da ka yanka dabban dabban tana da rai me zai nuna maka haka shine aka samu sabani na biyu ka tabbata yankanka shi yayi ajalin mutuwa wato yankan dabban da kai shi yayi ajalin wannan dabba ba ainihin bugunta da aka yi da mota ya yi ajalinta ba wato kare zama ana tsere tsere tsakanin kai da bugun da mota ta yi mata an kasa gane a dalilin wanne ne dabbanta ta mutu yankanka ko ko bugun da mota ta yi mata Allah ya mun gane ya zama akwai tabbacin yankanka shi ya riga wannan wanda wannan akasarin malamai eh, in fact kusan ittifaqi aka samu na malaman sunna akai saboda akwai ka'ida ta usulul fiqh akwai ka'idar usulun fiqh da ake cewa taglibul muharram alal mubih inda ijtima'ihima idan halal da haram sun haɗu to sai a rinjayar da haram akan halal saboda ne saboda gudun auka ma dokokin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi yana cewa idan amartukum bi amrin fa'tu minhu mustata'a wa idan nahaytukum an shay'in fajtanibuhu idan annabi ya hana wani abu to wajibi ne musulmi ya guje shi kaga idan kenan annabi ya baka umarni ka aikata wani abu sai manzo Allah yake ba dole bane kai gaba ɗaya ka dai kokarin kamanta abin da zaka iya fa'atu minhu mastata'tu wannan ya nuna nisantar haram shine Allah ya fi so akan kusantar halal amma sa mun gane nisantar haram shine yafi muhimmanci a addinin musulmi akan kusantar halal idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan aka ce ku yi kaza ko ku yi yanda za ku iya kaga akwai sauki ko amma idan aka hana ku fa manzo Allah yace fajtalibuhu ku guji abinda duk aka hana ku kaga babu sauki ta wajen nisantar santar abinda Allah ya hana babu sassauci amma ta wajen bin abinda Allah ya umarni akwai sassauci don haka idan aka samu halal da haram sun haɗu sai a rinjayar da haramun akan halal saboda me saboda shari'a ta fi tsoratar mana gudun haram akan kwadaitar da mu aikata halal don haka idan misali ya zama mota ta buge dabba sai zama kai ka zo da yankanka bugun mota inda shi kadai aka bari yana sa naman wannan dabba ya zama haramu yankanka shi yake sa naman wannan dabba ya zama halal sai zama kenan an samu rige-rige tsakanin bugun mota da yankanka tsakanin haram da halal sai ya zama kai ba ka iya rabewa anya yankanka ne ajalin wannan dabba to tun da akwai haduwar abu biyu a lokaci guda malaman fikihu suka ce sai a hukunta cewa bugun motar nan ya riga cire ran wannan dabba kafin kai ka samu damar yanka ta kaga kenan an rinjayar da haramun akan halal wannan duk da kamar fikihu ka duba haka zaka samu amma malamai suna ba da misali kamar mutumin da zai yanka dabba yana yanka dabban nan take sai ya taka wuyanta wato ya taka wuyan dai taka makogoron bayan ya gama yanka dabban sai taka wuyan to tsayen biyu shin taka wuyan nan ne ya yi ajalin mutuwanta ko kuwa ainihin yankansa ne ya yi ajalin mutuwanta saboda abubuwa guda biyu sun hadu yankan shi ke halatta a ci naman makure ta ko Allah madaukaki ya riga ya gaya mana hukuncin dabbar da aka makure ta a wannan aya ta alqur'ani saboda haka idan halal da haram sun haɗu a lokaci guda sai a rinjayar da haram sai a ce to tun da kayan ka dabba kuma ka taka da kafa ta ringa shure-shure har ta mutu ya nuna cewa ɗayan biyu ko dai yankan ka ko taka ta shari'a ta nuna mana cewa mu ɗauki takawanka ne saboda haka sai a jefar da wannan dabba mushe ne haka wanda zai yanka dabba yana yanka wannan dabba sai ya tsoma kan a ruwa sai ya tsoma kan a ruwa yana yanka dabban sai ya tsoma kan a ruwa to ɗaya biyu shin ruwan nan da ta ringa zuƙa yana shiga huhunta saboda ran bai riga ya fita ba ƙoƙarin numfashi yana na a cikin saboda haka tana zuƙan wannan ruwa har ya zama shi ya rinjayar da zafin yanka ya zama a dalilin wannan ruwa ta mutu saboda haka a nan tun da kayan ka tsoma a cikin ruwa wannan dabba mushe ce don ba a iya rabewa tsakanin biyu saboda abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mana illa ma zakkaitu sai dai wanda kuka samu damar yankawa wato wanda yankanku ya rinjayi lahanin da dabban ka samu ana ana la'akari da wannan saboda haka kusan ittifaki ne na malaman sunna akan wannan matsala in ka duba nihayatul muhtaj mujallal na 8 shafi na 114 da hashiyatul imam sawi ala sharhi sagir a mujallar nabi da biyar haka kitabul insaf a mujallar na goma da biyar. sharadi na uku shine Allah ya kuna saidan haramiyan kar ya zamanto wannan dabba da aka yanka dabban farauta ne ya zama dabban farauta ne dalili لا يجوز ذبح المهرم للصيد على وجه التزكية hayawanun haruma alaihi عليه ذبحه لحق الله تعالى alhazai koko masu niyyar umra suna tafiya sun riga sun shiga hadari suna cikin tafiya sai suka ga akuya na daji ta faɗo daga kan dutse wannan akuyan daji ta faɗo daga kan dutse sai shi musulmi mai hadari. ya tafi sai ya yanka wannan dabba kun ga abin da Allah ya fara magana da shi kenan a suratul ma'ida cewar kada ku yi farauta alhali kuna cikin harami to idan mutum mai harami ya yanka dabba malamai suna cewa wannan dabba da aka yanka na farauta domin dabban farauta ne inda a ce a cikin gari ne kamar misali a cikin hanya akan hanya akan hanya ana cikin tafiya aka tsaya a wani ƙauye za a yi sallah sai sai ya ga mota ta buge wani akuya sai ya kokari ya yanka wannan akuya ba a ci namanta saboda akuya ba dabban farauta ba ne amma ana cikin tafiya sai aka tsaya a daji sai aka ga akuyan daji misali tana kokarin mutuwa sai ya ɗauko wuka ya yanka wannan matsayin farauta ne wannan dabba haramun ne a ci saboda me saboda Allah ya haramta wa shi mai harami yayi yi farauta don haka idan ya yi farauta wannan dabba da ya kama shi ma haramun ne wanda shi da abin da akasarin malaman fiqh suke faɗa in ka duba hashiyatul imam dusuki littafin al-mughni na ibn qudama bada'i'us sana'i da sauran su duk zaka samu sharadi na hudu shine wanda babu ittifaki akai wanda al-imam malik kawai yake daukan wannan sharadi wato shine ya zamanto kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan sura illa ma sai dai dabban da kuka samu damar yankawa ai ba duka dabbobi ne ake yanka su ba akwai wanda su kanta ake kamar misali raƙumi don haka idan mutum ya yanka raƙumi a madadin soke raƙumi ba za a ci naman ba wanda shi ne abin da yake cikin littafai na masabar al imamu malik rahimahullahu ta'ala kamar misali in ka duba littafin al-mudawwana a mujallad na farko shafi uku. shi raƙumi su kansa ake ba a yanka shi don haka idan mutum ya yanka raƙumi ya yi aikin banza ba za a ci naman ba ta amma sauran malaman sunna wanda shi ne fahimta mafi inganci ba dole ba ne a soke raƙumi don an yanka raƙumin ba laifi ba ne baya haramta namansa wanda shi ne abin da akasarin malaman sunna suke magana a kai kuma hujjoji akan haka babu shakka su ne mafi rinjaye kamar yadda za ka samu a littafin al na ibnu qudama al na ibnu hasmi mughni muhtaj da sauransu matsala ta karshe wanda ya kamata mu yi magana a kai dangane da ita wannan aya shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa an tastaqsimu bil azlam Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku don maganar an faru ta ne da hurri alaikum an haramta muku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an tastaqsimu bil azlam ku nemi rabon sa'a ta amfani da kifiya wannan al'amari ne na mutanen jahiliya mutanen jahiliya suna neman sa'a ta amfani da kibau kifiyoyi ka duba lisanul arab littafin ibn manzur yana fassara kalmar azzalamu ko azzulamu da yakan zo da ma'ana guda biyu ko dai a ce mai azzalamu kifiya ce karama wanda larabawa suke amfani da ita wajen dara wajen neman sa'a ana kiranta azzalamu kuma akan kira ta azzulamu labarin yana albidai wa nihaya na ibnu kasir yana ba da labarin cewa mutanen jahiliya suna da wata hanya da neman sa'a suna da hanya wata hanya ta neman sa'a akwai wasu kifiyoyi guda uku waɗannan kifiyoyi guda uku guda ɗaya an rubuta if'al ka aikata guda ɗaya kuma an rubuta la taf'al kada ka aikata guda ɗaya kuma an rubuta laisa alaihi shay'un babu komai kaga guda uku ne kifiyoyin guda uku ne to saboda haka sai mutum ya hau na so ya sa hannu ya kokarin daukan guda idan wanda ya dauko ya dace da cewar kai kar kai kaza to ba zai aikata wannan abin ba kamar misali in tafiya zai yi idan ya amfani da waɗannan kifiyoyi guda uku ya dauko kifiyan da take nuna cewa kar kai to ba zai wannan tafiya ba ko aure ne idan ya dauko wannan kifiya yana nuna cewa kar kai to ba zai wannan auren ba idan ko kifiyar da ya dauko ya nuna cewa kayi sai ya aikata wannan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya yana haramta wa musulmai yin wannan in ka duba sahihul bukhari a kitabu ahadithul anbiya akwai labarin Abdullah bin Abbas da ya bayar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Makka ya shiga ɗakin Ka'aba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba ya ga hoto an zana annabi Ibrahim da annabi Ismail wato annabi Ibrahim da ɗansa an yi zanensu a cikin ɗakin Ka'aba a hannuwansu suna rike da waɗannan kifiyoyi guda uku na neman sa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalahumullahu Allah ta tsine musu albarka wallahi mastaqsama bil azlami qattu na rantse muku da Allah annabawa ba su taɓa neman sa'a ta amfani da kibiya ba manzo Allah ya gaya masa habbai babu shakka kafirci ne wanda yake zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna yin sa ana kiransa al-istiqsa abin nan wato al-istiqsam shine neman rabo neman rabo kana neman rabon sa'a wannan al'ada mara kyau tana nan cikin musulmai har yanzu wannan al'ada ta neman sa'a tana nan cikin musulmai har yanzu aure mutum zai yi gida ne mutum zai shiga kasuwanci mutum zai yi tafiya ce zai yi wani rayuwarsa gaba ɗaya baya aikata wani abu sai ya nemi sa'a a wajen malami wanda zamanin jahiliya abin da larabawa suke aikatawa kenan kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi a dalilin sa mutum yana fita musulunci a dalilin sa mutum yana fita musulunci kuma hanyoyi da dama yanzu ana yin su akwai wanda ke yin neman sa'an da alkur'ani da alkur'ani yake wannan neman sa'a zai bude alkur'ani inda hannunsa ya taba ya karanta da zaran an samu la to wannan tafiya ba sa'a kaga kuma da alkur'ani yake neman sa'a akwai wanda ke tafiya wajen wani malami malam amin istihara a duba min duk malamin da zai duba maka sharri zai gano maka ba zai taba gane maka alkhairi ba me dalili saboda babu mai ganin gobe sai Allah duk wani wanda ya ce maka ya maka istikhara ƙarya yayi ya maka bokanci istikhara ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa yana makansa ne ba a tafiya gujen wani malami ma wani kowa yana makansa ne na'am istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam dama shari'a duk abin da ta hana sai ta samar masa canji lokacin da Allah ya hana neman sa'a ta amfani da kibiya da irin waɗannan da akwai mai amfani ma da carbi akwai mai amfani da launuka tsuntsaye akwai mai amfani da sauti akwai mai amfani da zamunna da lokuta shi yasa kake ji wani na cewa ka tare ranar laraba duk ƙarya ne da canfi da tsatsuba wanda shari'ar musulunci ta hana ya hana wanda mafi munin su babu shakka shi tafiya ga malami wanda zai maka wannan ya ce maka ai eh, kai za ka yi mafarkin kaza shi ma ne duk abin da aka ce ma sai kayan farki za ka gane za ka gani wai istikhara ce ba istikhara ce ta sunna ba hadisin manzon Allah da ya zo a cikin musnadul imami Ahmad da littafan as-sunan sahihul bukhari abwab tahajjud yana kitabud da'awa yana kitabut tauhid in ka duba sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya kawo hadisin istikhara a wurare da yawa a wurare da yawa hadisin Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, ya Jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha manzo Allah yana karantar da mu mu ringa istikhara a kowane al'amari yana koya mana yanda manzo Allah ya dage yana koya mana ka surati min al-Qur'an kamar yanda manzo Allah kan dage yana koya mana sura ta al-Qur'ani haka manzon Allah yake dagewa yana koya mana yin istikhara akan dukkan wani al'amari da ya shafi rayuwarmu kaga wannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya raba larabawa da wancan al'ada ta neman sa'a da amfani da kifiya sai ya samar musu madadinsa shine istikhara kai sallah nafila raka'a biyu kai addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta raka'a biyu a kowane lokaci kai wannan sallah tana inganta addu'an za ka yi ka ɗaga hannuwa bayan ka yi sallama Allahumma inni astakhiruka bi ilmika har zuwa ƙarshe ko da baka san fassara ba matukar kayi wannan ka nemi zaɓin Allah subhanahu wa magana ta gari kuma babu wani mafarki da za ka yi in ka nemi zaɓi sai ka bar ma Allah وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار Allah shi ke halitta abin da ya ga dama kuma Allah shi ke da damar ya yi zaɓi abin da ya ga dama. don haka Allah ke iya zaba maka kuma Allah ya tabbatar mana ma kana lahumul khiyara su ba su da zabi don haka duk wani boka da zai ce ga zabi na gare ka wannan aikin banza yake ƙaryata ayar alqur'ani ne ma kana lahumul khiyara babu dan adam da yake da zabi shi yasa da Allah ya faɗa sai ya ce subhanallahi wa ta'ala amma yushriku har ma a ce akwai wata halittar Allah da take da zabi cikin al'amarin Allah Allah ya tsarkaka ya fi karfin haka haka babu malamin da zai iya nuna maka tsakanin abu biyu alkhairi da sharri babu shi sai dai ya baka shawaran ka je ka yi istikara istikara shine ka nemi Allah ya maka zaɓi cikin abin da ka sa a gaba saboda ka idan babu alkhairi Allah zai kare ka daga sharrin abin kuma zai canza maka da mafi alkhairi wannan shine abin da ake nufi da addu'ar istikara ba wai in kayi za a nuna maka Eh, ga abin da za ka yi bane ba za ka taba gani ba ko a mafarki ko kana tafiya don duk wannan ana amfani da shi malamai miyagun malamai da dama suna amfani da kalmar kalma ta istikhara da rashin imani malami zai maka bokanci zai ce zan ma istikhara kuma kalmar istikhara kalma ce ta manzon Allah yanzu wannan istikharan da ita ya buge hankalin jahilai yana cin dukiyansu sannan yana batar da su yana raba su da addinin Allah saboda duk mutumin da ya yarda akwai wanda zai iya sanin gaibi to babu shakka ya samu na kasar imani Allah da kansa ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul a'raf qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha'a Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba أعلم الغيب من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم نذير وبشير سورة الأنعام آية 59 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ke sani mana imani akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wanda ya ce ina hukuncin mai yin kyauta alkhairi ga wani mutum amma kuma ya rika goranta masa a bayan idonsa wannan haramun ne babu shakka ko da ba a ce maka addini ya hana ba ka san gori haramun bare kuma muna karanta alqur'ani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha gori yana sa mutum ya rasa ladan aikin da ya aikata Allah ya kare me wannan tambaya ce na matsayin masu sayar da jaki ga masu yankawa su ce haramun ne ka sai da abu ga wanda kasancewa zai yi amfani da shi ne ta hanyar da Allah ya haramta haka yake cikin al-ikhtiyaratu fiqhiyya na Sheikh islam shafin 182 haramun ne mutum ne ya je kasar Sin wato China to ya rika yin tsantsan don gudun cin abincin da aka hada da naman alade amma kuma sai ya lura da cewar duk abin da za su dafa ko su soya duk a tukunya ɗaya suke zuba shi don haka babu inda zai tsira shi ina matsayin ci gaba da zama a wannan ƙasa to akwai gyara cewa babu inda zai tsira wannan kuskure ne cewa babu inda zai tsira kuskure ne musulman china yawansu ya fi musulman najeriya da haka mutum ya ce wa ya rasa inda zai tsira a china kaf a ce babu musulmin da za a samu abincin kwarai gunsa ko wanda zai maka ishara da yadda za ka samu abinci na kwarai wannan ba daidai ba ne haka ma kuma a ce kana zaune babu mafita ba ka iya sayan rusho ka je gida ka rinka ka kuma shin dole ne sai ka ci nama din kana ya zuwa ka yi ce ka sai ganye da sauransu da wake a sai kifi sai ka je ka dafa kaga akwai mafita kenan za ka cewar babu inda zai tsira wannan ba daidai bane don haka cewar ya bar kasa kasance na ba kasa ce ta kafirci zalba ba akwai musulmai kuma yana da kyau mu sani ana cewar kawun annabi muhammad sa'ad bin abi waqqas ya taka china don haka in ana magana zuwa musulunci china ya riga zuwa musulunci afirka akwai wannan tunani tsakanin malaman tarihi shin shigowar musulunci west africa nake nufi ba africa ba gaba ɗayanta west africa africa ta yamma da shigan musulunci ƙasar china ai ba haɗi tazarar ta fi shekara ɗari biyar da kai kaga yana gwada cewa kenan sun daɗe da musulunta kafin abin nan amma ga mutumin da ya zama bako a ƙasa yana iya tammani duk kasan kafirai ne saboda rashin bincike amma mai addini babu shakka kafin ma ya tafi zai bincika ina ne juma'a take domin ai kafin ka je gari kana la'akari da abubuwan da suka shafi aqidar ka in na tafi wannan gari ya batun sallar juma'a na. ya batun mu'amala irin ta jama'a ya batun nama na halal ya batun duk sai kayi lissafi sannan ka tafi garin amma ga wanda addini bai dame shi ba zai tafiya garin ne gabansa to yi babu mamaki irin sa ne wannan kuma yace tsohuwar da ba ta iya azumi sai dai ta ciyar sai ya kasance ba ta da halin ciyarwa daga bisani ma dai Allah ya mata rasuwa shin magadanta za su bayar da ciyarwa don sun bayar ba laifi ba ne amma dai take yana faduwa ne idan mace ba za ta iya azumi ba sannan kuma ba ta da halin ciyarwa sannan masu kulawa da ita ba su da halin ciyarwa a wannan lokaci to da azumin da ciyarwa sun faɗi wanda shine abin da bin baz yake faɗa ya duba littafin fatawassa mujallal shafi da shafin dari biyu da takwas اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا